ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شعب أرقى وتر رمضان شكرة تدبو دياد دريه دو da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha a ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya da taimakon Allah ta'ala za mu ɗora kan inda muka tsaya a aya ta talatin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi yau za mu tashi faɗinsa ƙala lahu sahibu wa huwa yuhawiru akafarta billadi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula bayan wancan wato abokin muhawara kafirin nan da ya alfahari da gona da arziki da dukiya da ubangiji madaukakin sarki ya bashi sai kuma shi mu'minin sai yake bashi ansa yake ce masa me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا الله مدوكين سركي سيحا كيتو منا abinda shi ɗaya daga cikin wato abokanan wato tattaunawa su su guda biyu musulmin kenan ko muminin yace qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru sai sahibinsa abokinsa kenan abokin zance ba addini ba Alhali yana ya muhawara da shi suna tattaunawa kenan shine ar-rajul al mumin wannan mutumin fakiri talaka mumini yana mai da martani ga wannan aboki nasa jahili mai rutuwa da abun duniya sai ke ce da shi a kafarta billazi khalaqaka min turabin yanzu za zaka yi da wanda wato ya halicce ka daga turbaya take ya mai da shi cewa ai shi bawan Allah ne kuma halittarsa aka yi yanzu ashe zaka kafirce ga wanda ya halicce ka min turab yani khalaqa abakal bakal awwala min turab wanda ya halicci babanka na farko daga turbaya shine annabi adam kamar yadda Allah ce inna masala isa inda Allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun thumma min nutfatin sannan kuma ka kafirce ubangijinka da ya halicce ka daga digo digon maniyi kenan khalaqa abaka khalaqa abaka adama min turab thumma awjadaka anta min nutfatin sannan kai ya samar da kai ta hanyar saduwa da namiji da mace baina zakari wal unsa thumma sawwaka rajula sannan ya mai da kai sawwaka sayyaraka insanan kamila ya mai da kai mutum kammalalle cikakke yanzu kafirce masa zaka yi ubangijin da ya maka wannan halitta laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim wanda ya halicce ka akan tsari mafi kyau kalmar a kafarta ɗin nan malamai suna cewa lil inkari wa listiba'ad ne ana faɗanta ne don yin inkari da kuma nisantar da wato abinda mutum ya aikata na ba daidai ba Allah ya halicce shi daga turbaya sannan daga digon mani sannan sai ya mai da shi mutum ya kamata a ce ya yi imani da Allah wanda ya masa wannan halitta wato lokaci bayan lokaci taƙi bayan taƙi kuma wajibi ne yin ikhlasin ibada ga wannan ubangiji da shi ya halicce shi halittan kansa shi ya masa na dukiyar da ya bashi a can watakila wani abu zai iya ɗaukan hankalinka da shi wancan kafin ya ce wala irrujitu ila rabbi ajidanna khairan minha munqalaba in har aka juyar da ni zuwa ga Ubangiji na? sai na samu wato mafi alkhairin makoma sama da wannan abin da nake da shi kamar ka ce mu ya yi imani amma ina bai yi imani ba dan ko yana faɗa ne in har ka zaɗin ta faru ba wai tabbas ya yi imanin ba ne ya yi ne yana yi yana raba kafa la ala sabilil ayi ce qadi wal yaqin ba wai yana itiqadi ne kuma yana da yaqini ba Allah ya yi bayani cewa ya halicci ɗan adam bayan waɗannan matakai kuma ba da don wani abu ya yi imani da shi wala qad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'izama fa kasawna al-'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin wannan nau'i nau'i ne mataki mataki da Allah Maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam ya halicce shi daga ƙasa babansa adam kenan aka da ana halitta daga duban mani sannan mutum ya zama jini sannan kuma ya zama tsoka sannan kuma tsokar ta zama ƙashi wacce a iya tauna ta ko kuma wanda zai iya ɗaukan nama a bayansa shine faka izama lahama muka sanya wannan ƙashi muka sa masa nama sannan kuma muka tayar da shi a matsayin halitta kai lalle ubangiji shi yafi kowa iya halitta tabaraka wa ta'ala wannan bawan Allah salihi yana bayanin matsayinsa ne shi imanin da ya yi tare da shaja'a da ƙarfin hali yana gaya wannan kafiri bayan ya gama duk shirman da yi yake ce da shi ma'abucin wannan gona gonaki guda biyu lakin na allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada lallai ni dai kawai ina shaida maka ni Allah shine ubangiji na kuma ba zan yadda na yi shirka da shi da wani ba idan har kai ka cewa Allah saboda ya baka wannan dukiya ko kuma ya baka dukiyar baka ga cancantan ka bauta masa shi kadai ba bayan shi ya maka wannan tsari to ni lakinni ana mu'min shine lakinnahu wallahu a'tarifu lahu bil ibadati wat ta'ati ina furuci wa ubangiji da ibada da kuma yi masa da'a shine ubangiji na kwaya daya wahdahu rabbi la ushriku ma'ahu ahadan min khalqihi la fi rububiyya la fi uluhiyya shi kadai ne ubangiji na bana hada shi da kowa wajen bauta ko a wajen halitta ko a wajen ainihin bauta din wajen roƙo ko yadda cewa shi shi kadai ne wala fi zati wala fi sifati wannan kalma din lakin na huwallahu idan kun lura za ku ga lakin na ne akwai akwai akwai akwai alifun a ƙarshen nonon din to asalin yadda yake lakin ana ne lakin ana ne lakin ana aqulu huwallahu rabbi shine takaririn zancen to sai aka shafe wannan alhamza din me kun a ce lakin ana sai aka ce lakin na. kenan cire wannan hamza din aka yi dan kaga daga ce lakin ana daga ce lakinna wani ya fi daɗin faɗa lakinna to daman larabci idan aka zo zancen da ya yi nauyi to akan ɗan cire wata kalma ko na harafi don a jeje shi a baki sai aka yi idigamin nunin lakinna ɗin nan a cikin nun ɗin ana shi yasa aka ce lakinna lakinna mai kwan a ce lakin ana bayan an shafe hamza din jumhurin makaranta alkur'ani suna karantawa wato fil wasli lakin lakinna biduni alif lakinna huwa Lakin lakinna huwa allah kaga ko mai karantawa ma bai ce Lakin huwa allah ba kuwa ce kaga saboda zai haɗe da karatu sai ce lakin huwa allah to ina alifin din sai shi ma aka daɗa me aka share shi babu wannan alif din abu amir a kira'arsa shi kan ko in zai haɗe karatun ne cewa ke lakin na huwallahu don ka gane asalinsa lakin ana huwallahu rabbi lakin sai dai ni gaskiya Allah shi shine ubangijina ne zancen haka yake to amma idan za a tsaya wannan kan an yi ittifaki gaba daya akwai isbatul alif yanzu da Allah zai zo karantawa numfashi ya tsaya masa dole sai dai ce lakin na bilmaddi ba zai ce lakin ba saboda kaga ya jefar da alif din in dai halatul waqfi ne to dole ne zai tabbatar da wannan ba da sunan shi wannan alif din wannan haka a karatun yake haka kuma malaman qur'ani suke karantawa to sannan sai yayi masa nuni shi bawan Allah muminin yayi nuni ga wannan wato kafiri ga abin da yake mata ga abin da ya kamata ya faɗa sai ce shi mi lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤمن يأتين خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن yastati alahu talaba sai nuna masa ga abin da ya kamata ya ce yace da shi kamar yadda Imam Ibn Kasir yake faɗa Allah masa rahama ina ma da lokacin da ka je wannan gona taka kaga ta burge ka lokacin da ka shiga cikin wannan gona ka kalle ta kaga amfanin gonanta to da ya kamata wato amfaninta sai ka gode wa Allah akan abin da ya maka na ni'ima ya baka gona ya baka amfanin gona ba da ƙarfinka ba ba da dabararka ba sannan a gefe bayan gonan da ya baka ya baka kuma dukiya kala-kala ya baka ya'ya ya baka kadarori ya baka dukiya mai tarin yawa wadda bai bawa waninka ba da kamata yi da ka ga gonan kaga ƙari ne na arziki da Allah ya tabaraka ta'ala ya maka to da sai ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah da cewa ya kamata ya ce ka ma sha Allah ma sha Allah abinda Allah ya so shi yake faruwa la quwwata illa billah babu wani karfi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wasu daga cikin malamai magabata na kwarai suke cewa man ajabahu shay'un min halihi aw waladihi aw malihi duk wani wanda wani abu ya burge shi a duniya wani hali da yake ciki ko kuma ‘ya'ya da Allah ya bashi ko dukiya da Ubangiji ya bashi in dai wani abu ya ƙayatar da ka ya burge ka abin da ya kamata ka ce sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah wannan ita ce kalmar da ake faɗa idan an ji daɗi ita ce kalmar da ake faɗa idan aka ga ni'ima in ka ga dabbobinka idan ka ga gonarka ta yi kyau amfanin gona ya burge ka kaga motar ka an wanke maka ita ka ga masha Allah tabarakallah ga can wani kuma yana tafiya a kafa kaga ainihin wato gidanka ga wani kuma yana cikin gidan kara kaga wadata ka ga shagon ka din naka ne kana ciki kai daya ka saya ka sayar a baka kuɗi ka sa aljihu ka rufe lokacin da kaga dama ka buɗe lokacin da kaga dama wani kuma yana bin ka yana roƙon ka dan Allah alaji ba ni bashin kwanan shinkafa daya ba komai ka fi shi ba amma Allah ya fifita ka da duniya to sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah wannan shine abin da ya kamata ka rinka faɗa lokacin da Allah ya baka lafiya wani kuma ya bashi cikin ciwo yanzu wani fa kullum bai da lafiya kullum kullum ba da lafiya kullum yana cikin ciwo kullum yana zurubcin shan kwaya da zurubcin asibiti kai kuma sai ka ɗebe wata uku hudu ma baka je ko kafin ba baka sha ba sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah Allah ya maka arziki ya baka kaza almuhim wannan kalma kalma ce da bawa yake faɗa don nuna yi wa Allah godiya akan ni'imar da ya masa wannan an ciro shi daga wannan aya da muka karanta kamar yadda ya zo a hadisin Anas dan Malik manzo Allah yana cewa ma amma Allahu ala abdi ni'ma min ahlin aw malin aw waladin Allah bai taɓa yin ni'ima ga bawansa ba wata ni'ima daga cikin ni'imomi na iyali iyali yawan iyali lafiyar iyali kwanciyar hankalin iyali kai ɗaya a gidanka in ka tsaya ka rufe ido sai ga akwai wajen mutum talatin a ƙasanka da wanda ka yaye da wanda baka yaye ba da wanda ka ba wa freedom da wanda baka ba shi ba tsakanin matanka da ƙannan matanka da 'ya'yanka da masu aikin gidanka da iyayenka da waye waye ɗinka masu cin abinci a gidanka in ka tsaya ka rufe ido ka ce kai ɗaya lallai Allah ya maka ni'ima duk kuma lada kake samu wannan ko baka je kai wani abu a waje ba kullun ne garanti in dai sun ci abinci sun kwana a gidanka kana da lada to sai Allah ya maka wannan kuma ya baka dukiya ga aikin albashi kana yi ga kasuwa kana yi ga gona kana tabawa ga 'yar sana'a ita ma dai ba laifi ana yi kaga dukiya ce Allah ya baka ko kuma Allah ya tara ka a wani bangaren ya baka rufin asiri baka da matsalar gidan zama baka da matsalar abun hawa baka da matsalar abin da zaka ci da abin da zaka sha baka da matsalar suturar da zaka saka baka da matsalar taimakon wani daidai gwargwado dan abin da Allah ya baka ya baka arziki ga ya'ya ya baka wani yana neman haihuwa Allah ya hana masa kai kuma ga 'ya'yan na rututu har sun maka yawa ma da masu gaishe ka da wanda ba sa gaishe ka da wanda suke son ka da wanda ba sa son ka duk dai yayanka ne ga sunan dai Allah ya kawo su da wanda kake so da kai wanda baka so da yayan wance da yayan wance duka gaba daya duk wanda Allah ya masa irin wannan arziki in yace ce ma sha Allahu la quwwata illa billah wanda Allah ya ce to insha Allah ba zai taba ganin wani abin ki ba na wayyo Allah ni ya suna na shiga uku a cikin annan arziki nasa sai dai mutuwa haka ibnu kasir ya ruwaito a cikin sayayyansa bayan ya faɗakar da shi cewa ya kamata ya rinka cewa masha Allah la quwwata illa billah shi wannan mumini sai kuma ya masa raddi akan alfaharin da yayi da nuna rudu na duniya da yayi kamar yadda Qur'ani ya ce sai ce da shi in tarani ana aqalla min kamalan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wato in tarani ka ganni sai ya ce da shi wato wanda yake rudaddan kafirin musulmin ya gaya wa kafirin kai wannan bawan Allah mai alfahari ni din ban kai ka kuɗi ba ban kai ka ‘ya'ya ba amma fa inni arju Allah alladhi la yujizuhu shay amma ni ina fatan Allah da ba abin da yake gagararsa an yarzuqani ma huwa khairun min jannatika ya azurta ni da abin da yafi wannan gona taka alheri zai iya yi min fi duniya wal akhirah duniya lahira sai shi ya ce masa ka gani ga abin da zan ce ni na san ban kai ka yawan ‘ya'ya ba kuma na san ban kai ka yawan dukiya ba amma fa'asa rabbi ina fatan ubangiji na zai bani abin da ya fi wannan gona ta ka kai ba gona kake ga dara da shi da kuɗi da ka tara ba da kaza da kaza to ni na san in na roki Allah in ya ga dama zai iya bani sama da abin da ya baka kai kuma taka gonar wa yursila alaiha husbanan minas sama'i ya saukar mata da wata azaba ta sama shine husbana ana nufin azaba min jihati sama'i kamar tsawa kamar fari kamar fari da za su zo su cinye wannan gona ɗin gabaki ɗaya abubuwa da minal muhlikati wanda za su iya karar da gonar su batta gaba ɗaya fa yazarwa qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta su karar da gonar gabaki ɗaya fa tusbiha sa'idan zalaqa sai wannan gona taka ta wayi gari sa'idan ta zama ƙasa ce zalaqa ƙasa ce wanda take a bushe babu tsiro ko a kanta shine zalaka ba tsiro ko ɗaya kuma babu tsiron da zai iya fitowa a kanta Allah ya ƙone ƙasar ga baki ɗaya duk wannan ya banyata kai ubangiji in ya ga dama zai iya yin haka wato za ta zamanto adimatun naf'i min kulli shay'in kenan ba ta da amfani a komai ba wai shuka ba ko ruwa ba zai fito a kanta ba ba za a iya dasa wani abu ba ta da wani amfani yanda ka san gobara aka yi a kanta ko wata musiba ta same ta hatta tafiya ma duk Allah ya lalata ta ba za a iya tattaka a tafiya ba a larabci akan ce makanun zalak makanun zalak suna faɗa a larabci daga zalikat rijilahu tazliku zalakan ne abinda ake nufi wato kaucewa ko raurawa rashin daidaituwa a hali guda ɗaya au yusbiha ma'uha zaura ko kuma ruwan da yake cikin wannan gona ya wayi gari ya tafi shine gaura gauran din daga za'ir ne in an ce za'ir daidai yake da zahib ruwan ya tafi ina ce gonan ta yi daɗi ne ta yi yabanya ta yi alheri ne saboda ruwa yana gudana ko wa fajjarna khilalahuma nahara da Allah ya ce to wannan ruwa din au yusbiha ma'uha ghaura ruwan cikin gonan sai ya wayi gari duk ya tafi Allah zai iya kore ruwan ko ba ka bane ba kalmar gaura ɗin um, malamai suka ce daga algauru ne an sifanta wannan ruwa da gaura ne daga wato ana nufin mubalaga kaiwa matuƙa gharal ma'u ya guru gauran a larabci ana nufin safula fil ardi wa zahaba fiha ruwan ya shiga ƙasa ƙasa ta tafiyar da shi ta tsotse shi shi ne gara ya guru gaura au yusbiha ma'uha gaura ruwan ƙasar ya zama ƙasa ta tafiyar da shi ya tafi babu shi ta tsotse shi falan tastati'a lahu talaba ko ka nemi ruwan ba zai zo ba ko ka toni rijiya ba za ka samu ba ko ka roƙi ruwan ya dawo ba zai dawo ba falan tastati'a an tahsula alaihi aw tatlubahu bi ayi hilatin min al baka isa ka samu wannan ruwa ba duk dabarun da zaka yi ba bohol tona ba ko ko zuwa ƙasa ta bakwai zaka tono ba za ka samu ruwan ba duk wani dabara da zaka na zamani ka samu ruwan ba za ka samu ba لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الماء الغائر إلا الله عز وجل saboda ba wanda ya isa ya zo da wannan ruwa da ya tafi wannan ruwa da ƙasa ta tsotse shi in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala daga nan za mu gane cewa wannan bawan Allah mumini ya yi raddi ga wannan kafirin cikin maganganun nan ya kimtse shi tsaf ya mayar masa da martani da irin abin da ya faɗa na gatsali cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba shi fa yana ganin saboda tsabar wadata da ya samu yayi kudi yana ganin babu wata kiyama ma da za a tashi kamar wani ma da yake cewa wai yana ganin ma kawai malamai masu wa'azin nan suna disibin mutane ne me disibin wai ana yaudaran mutane ne kawai ana zuwa ana cewa mutane wai akwai wata aljanna na mutu za a shiga wuta za a kaza they are just deceiving people saboda ya samu kuɗi ya samu mulki wallahi haka wani ya faɗa ya gaya wani malami yace kuna yaudaran mutane kawai ana ta musu bayanin abin da ko kanku ba ku isa ku ce gashi nan ba kaji duk ihun da ake akan lahira da kiyama shi a wajensa deceiving ne amma kuma bai ce mutuwa deceiving ba ne ba mutuwa is not deception ai mutuwa haƙiƙa ne tabbas ne to za ka gane deceiving sai ranar da ka kwanta suka ɗora maka tukunya a kanka ranar da ka kwanta aka shimfiɗa tsanu da azara a kanka aka ɗebo ganye aka shimfiɗa danginka suka yi kwaɓar ƙasa suka lafka maka aka ga wani ɗan ramu rami aka ce ku toshe can ba haka ake mana ba yau gobe in mun kai wani ya mutu akwai wani wanda muke ɗaga masa kafa mu ga rami da ya sauran mu ce mu bashi sha iska akwai wanda ake cewa bashi wuri ya sha iska akwai wanda ake sa masa fanka saboda yana da kuɗi a yi masa wayarin a sa masa standing fan ko table fan ko a ɗauki shimfiɗa a sa masa ko a sa masa filo ko a sa masa bargo mai laushi akwai wanda aka yi mai wannan to saboda me saboda bire mai amfani ba me zai masa amfani aikin shi abdullahi dan umar ya zo wata rana wucewa ta wata makabarta sai ya ga wasu mutane dan uwansu ya mutu sai suka zo sai suka samu gindin kabarinsa suka ajiye kujeru irin wannan na zama suka zazzauna sai suka ɗauko rumfuna suka kafa suka lullube kabarin saboda akwai zafin rana suka yi mai inuwa abdullahi da umar ya ce waɗancan fa menene suke haka me ya faru suka ce a dan uwanmu ne mutu muka yi masa inuwa saboda zafin rana ya ce ku cire rumfan nan ku cire ta yuzilluhu amaluhu aikinsa shine zai mai inuwa wannan zafin ranar ta cikin kabari aikin da ka yi a nan duniya na kwarai shine zai maka inuwa wallahi idan za su maka air condition su lullube ka su maka duk abin da za su maka kai karewa dai su je kasan teku su binne ka saboda gata saman ka ruwa kasan ka sanyi ko billahi azimu zafin ranar nan sai ya buge ka idan kana da aikin da zai hana ranar nan ta buge ka shikenan idan baka da shi kuma daga ranar ka fara shiga tasku ranar za ka gane lallai shayi ruwa ne haɗi aka masa kawai ya canja kala wannan bawan Allah ya ya maida masa da martani ya tsoratar da shi Allah kuma ya nuna masa ladabi da ya kamata ya yi tare da Ubangijinsa. ya nuna masa kuma ƙarshensa akwai haɗari to wannan shine imani na gaskiya kullum mumini imaninsa yana ƙara shi kusanci da Allah mumini bai taɓa rukuwa da 'ya'yan awakin da ya ɗaure ko shanun da ya ɗaure ba mumini bai taɓa da hankalinsa ya ga cewa ya fi kowa ba saboda ƙarfin albashi da yake da shi da yawan kadarori mumini bai taba tada hankalinsa da nuna cewa shi wani ne ba don saboda yawan shaguna da kamfanoni da yake da shi ba a'a imanin nan nasa yana nuna masa wannan abin ajiya ce aka bashi kuma gobe gobe za a iya karbewa ka za ka yi wa kanka tunani mutumin da Allah ya fi sansa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi amma bai sa shi ya zama mai kuɗi ba bai sa shi ya zama mai kuɗi ba makullai ba aka bashi makullan taskokin duniya na arziki gaba ɗaya Allah ya ce gashi karbi kis na taskar dukiya da arziki na duniya duka duk wani abin da ka sani arziki ne aka bashi kis din a matsayin sana'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce gashi wallahi cewa ya a baya so ya ce a bar shi haka yau ya ƙoshi gobe ya kwana da yunwa haka ya rayu wata ran ya saka riga mai faci haka ya rayu wata ran gidansa ba da abin da zai ci haka ya rayu ya mutu bai bar komai ba sai alfadara da kayan yaƙi babu abin da annabi ya bari sai wata gona a fadak su kenan yarsa Fatima ta zo ta samu sayyidina Abubakar ce cewa ya khalifa Rasulullah ka ba mu gadan baban mu yace ai baban ki bai bar komai ba ka ba mu abin da baban mu ya bari yace mata ai baban ki bai bar komai ba kuma shi annabi ya faɗa dama sallallahu alaihi wa sallama inna ma'ashar al-anbiya mutaran annabawa annabawa duka in bracket gaba ɗayansu la nurasu ba a cin gadon mu ƴaƴanmu ne danginmu ne ƴan uwanmu ne ba su cin gadon mu ma taraknahu sadaka duk abin da muka bari sadaka ne ana sa shi ne a cikin baitul mal so ki haƙuri na Fatima ta koma ta juya da wannan ne ƴan shi'a suke tsinewa sai na Abubakar suke la'antarsa alayhi min Allah ma yasayqun saboda jahilci da san zuciya wai na abubakar wai ya kwace wa na fatima gadanta alhali kuma abubakar ya ce annabi ya ce ba a cin gadansa kuma sahabbai suka yi mai shaida to abin tambaya a nan gurin shine kaga umar ya hau dai bai bata ba ko da kitabar duniya amma sauran iyalan ai suna nan dangin bai bayar ba usman ma bai bayar ba shi ma Ali bin Abi Talib din da ya hau mulkin bai bata ba gadan to haka suke wa jahilai ƙarya dan su soki halifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙwarai so kun ji wa'azin da wannan bawan Allah yayi ko ga wannan abokinsa kafiri ko to kada ka rudu da arziki da dukiyar da ubangiji ya baka kullun lallabawa ake ana Allah zai rufa mana asiri kai kokari ka rike dan abin da Allah ya baka rufin asiri wanda ya san me yake yi ba zuwa yake yake wa duniya yana nuna isa ba yana saka kaya yana yawan mutane alfahari yana cin abinci yana yawan mutane alfahari yana gaya mutane maganganun da ya ga dama saboda Allah ya bashi rikon wasu kwabbai a hannunsa baya yi mutum lallabawa yake Allah rufe asiri Allahumma sallim Allahumma sallim to bari ku ji musifar da ta samu wannan bawan Allah saboda dagawa da alfahari da ya da dukiyarsa Allah ka raba mu da alfahari me ce وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا داما ساكمكن كوكتي كرشن عليه وكسا sakamakon duk wanda ya ƙauracewa ko ya butulcewa ni'imar da ubangiji ya yi masa to Allah yana mai sakamako tun a nan duniya kafin a lahira ko dai Allah halakar da dukiyar duka ko wani bangaren dukiyar ta halaka sai ga wannan bawan Allah saboda ƙauracewa ni'imar da Allah ya yi masa da girman kai da ya ɗauka ya rataya wa kansa girman kai rawanin tsiya Allah ya halakar da dukiyar ya busar da gonar ga baki ɗaya tana tsakiyar ganiyar yabanyarta ana ganin wannan fa in kaka ta kai fa zai ɗebi kuɗi fa kawai sai Allah ya kafar da gonar ya ƙe ƙasar da gonar ya busar da gonar ta ƙone ƙurmus ya kifar da ita ta zama karmami a fili ana kallo yana zuwa malam sai ya kama daga hannunsa yana yana yana yana kaman kaman yanzu irin da yadda muke cewa mu inna lillahi wa inna ilaihi raji subhanallah la ilaha illallah irin da yadda muke muna jefa hannu fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha yawayi gari yana ta jujjuya tafin hannunsa saboda yana tunanin asarar abin da ya kashe na kuɗi a cikin wannan gona ga gonar ba ta yi ba amma kar ku manta jiya ɗazu yana cewa ma a zunnu an da hadihi abada wannan gonar ba zai yiwu a ce gonar nan wai ta lalace ban samu amfanin ta ba ba zai yi ba kai wa ma a Sa'a sa'ata qa'ima ni fa ban yadda ma kiyama za ta shi ba amma yau gashi nan yana kaɗa hannunsa ya faɗar, ya jefar saboda ya ga bala'i dangane da abin da ya same shi wa uhita bi samarihi Allah ya ce sai aka kewaye gonar tasa kalmar uhita asalinta daga al'ihata ne in an ce al'ihata ana nufin surrounding kai surrounding abu ka kewaye abu gaba daya min ihatati al'aduwi bi aduwihi kamar a ce abokin gaba ya kewaye abokin gabansa ta kowane bangare Allah ya ta kowane bangare Allah ya kewaye gonar kewayewa ta halakarwa da ƙonawa wannan mutumi kawai sai wayi gari ya ga gonarsa an kewaye ta dukiyar ta ƙone ƙurmus fa asbaha yuqallibu kaffaihi ya wayi gari yana ta juya tafufukan hannunsa alama an faqa fiha saboda abin da ya kashe na kuɗi a ciki taqlibul yadaini dinnan ibara ne na darbi ihdahuma ala al-ukhra ya doki hannunsa da ɗaya kamar da yadda muke yi idan mutum ya ga wani abun tashi hankali da mamaki sau da yawa ya yi ta yi kai wasu malamai suka ce kwanaki ya yi yana ta jefa hannun nan ya daki ɗaya ya jefa ɗaya ya daki ɗaya ya jefa ɗaya wannan kinaya ne na cewa tab amma fa na tabka hasara ga nadama wa hiya khawiyatun ala urushiha wannan gona da ya kashe mata kuɗi khawiyatun saqitatun gona ta rushe gona ta lalace gona ta ƙone amfani ya kife da dabinai sun kakkarye sun yi ƙasa duk sun kalli ƙasa da ruwa ne yake gudana a wannan gona din. kalmar urush jam'i ne na arsh shine wato saqaful bait rufin gida gonar gaba ɗaya samanta ya dawo ƙasa duk abin da suke ciki na inabi da dabinai ta zama karmami sarat hutama wa hashima ta zuruhun riya gaba ɗaya malam sai dai iska ce take ta ɗiban karmamin gonan kawai wannan inabin ganyen inabin da 'ya'yan inabin da da shuke-shuken da aka yi malam sun ƙone ƙurmus kawai sai Allah kawo iska kawai sai dai kaga iska ta ɗebe abin ya zama hutama ya zama kamar karmami an ce karmami busasshen itacen da ya kakkarye a bushe ya hutama wa ƙulu ya ni lam ushrik bi rabbi ahada a lokacin yake cewa ya kai tona da na sani da ban yi shirka da ubangiji na da kowa ba subhanallah bayan ya ga bala'i kenan wai kaga dan adam ashe sai an sha wahala ake koma a kama Allah da yana cikin wadata ko sallah baya zuwa ba ruwansa da harkar addini baya zuwa gurin wa'azi amma da ya yi brok ya bushe karkaf to a lokacin insha Allah ta'ala ya gane cewa lalle Allah abun bukata ne wa haka da kana halu aksirin nas wannan shine halin da yawa daga cikin mutane yazkurun Allah inda shada'idi wal mihani sun na Allah lokacin da suke cikin kunci da lokacin da suke cikin jarrabawa amma wayan saunahu inda sarra'i wal afiya lokacin da suke cikin yalwa lokacin da suke cikin lafiya kalau ba matsala to a lokacin kuma sai su manta da Allah duk da wanda ya karanta wannan kissa ya lura da waɗannan ayoyi zai ga cewa lalle sun nuna mana ƙarshen duk wanda yake sabawa Allah ko yake girman kai asara ƙarshen mai bin Allah da tunawa da Allah da miƙa al'amarinsa ga Allah shine samun nasara kuma an sani cewa wallahi ba wanda ya fi Allah ba wanda ya isa Allah da zai yi maganin sa ba sannan Allah ya rufe wannan kissa da cewa walam takul fi'atun yansurunahu min dunillah wannan bawan Allah fa bai samu su jama'a da za su taimaka masa ba Allah ba wa ma kana muntasira kuma bai kasance muntasiran ba in an ce muntasira wato abun taimakawa ba wanda za su taimaka mai kuma bai cancanci ya karɓi taimako ba ma dama saboda ɓarnar da ya yi a baya هنالك الولاية لله الحق ban خير ثوابا وخير عقبا babu magana taimako babu waɗannan dangi da ya faɗa babu waɗannan ‘ya'ya da za su taimaka masa yanzu Allah ya nuna masa cewa Allahu huwal qadiru ala kulli shay'in wahdahu kuma ni'imar da ya kore ni'imar da ya yaƙa ga ta Allah ya bashi mai ya dangantawa Allah ga ta yana gani ta tafi duk wata dama da ya samu ya yi watsi da ita Allah kuma ya nuna masa shi ba komai bane hunalika alwalayatu lillahi alhaq lalle can a can ne yanzu ake tabbatarwa lalle can ne Allah yake da cikakken mulki wannan takrir ne wata ta'kidun lil ayati ana ƙarfafawa da da ainihin tabbatar da ayar da ta gabata wannan alwalayatu jumhurin malamai makaranta sun karanta shi da fathul wawu hunalika walayatu abinda ake nufi almuwalatu wasilatu wa nusratu taimako dai da agaji wannan lillahi alhaq na Allah ne shi kadai ya cancanta ya taimaka wa mutane ma'ana fi dhalika almaqam wa tilka alhal takunu alwalayatu almuwalatu wasilatu min kulli nas lillah taimako da agaji da tanyo da tallafi ga dukkan mutane ba wanda ya isa musu in ba Allah ba wahdahu kafiri ashe idan ya ga wahala yana tabbatar da karfin Allah da mulkin Allah kaji ba shi yake cewa hunalikal walayatu lillahi alhaq kamar fir'auna ne sai da ya sha ruwa ya ci ƙasa a teku ya ce na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani shi Allah ce al'ana sai yanzu alhali ka yi barna da kana cikin maɓarnata ka yi saɓo da sai yanzu za ka ce ka yi imani huwa khairun sawaban lalle Allah shine mai bada lada mai alkhairi kuma shine yake da ƙarshe mai kyau kamar can inda Allah yake faɗa dama haka suke falamma ra'au ba'sana qalu amanna amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su bai musu amfani ba yayin da suka ga azaban mu kalmar alwalaya ana iya fassara ta da almulk wa sultan kamar ka ce lalle kam yanzu ne Allah yake da cikakken mulki da sarauta kamar yadda Abu Amr da Kisa'i suka karanta al-haq din bir na ala annahu na'atul lil wilaya kenan a wannan wuri Lallai Allah shine mai mulki a wannan wuri lallai Allah shine mai sarauta lillahi rabbil alamin الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين asira kenan, lallai mulki yau na Allah ne shi shi kadai haka nan tashi kiyama za a ce kuma wannan rana rana ce wacce take mai wahalar sha'ani ga kafirai huwa khairun ban wa uku ba. lalle Allah shine mafi alkhairin masu ba da lada ga waliyansa sannan mai kyakkyawan ƙarshe aƙiba liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada ga wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki na ƙware kuma ya shirya aƙibatul amr ƙarshen al'amari wa ma yasiru ilaihi muntahahu lada dai masu bin Allah tabbas za su same shi a kiyama kuma makoma suna da makoma mai kyau daga nan ne ya koyan uwana za mu ga cewa a wannan kissa ɗin, wanda Allah tabaraka ta'ala ya buga mana ya nuna mana cewa ga mutanen kirki ga na banza kuma ya yi mana magana cewa dukkan waɗanda suka saba wa Allah ga ƙarshensu ga kuma ƙarshen waɗanda suka yi wa Allah shukura kamar waɗanda kamar yadda ayoyin kuma sun yi mana bayani akan lalle imani da aiki na ƙwarai suna da tasiri a rayuwar ɗan adam sannan munanan ayyuka da faɗin maganganu na bata waɗanda suke nuna kafirci to suna jefa ɗan adam halaka sannan kuma ayar tana nuna mana fa ba fa mai mulki da sarauta cikakken mulki da sarauta ba ta waya sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala fala quwwata illa quwwata babu ƙarfi sai ƙarfin Allah babu nasara sai nasarar ubangiji ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba ba mai ba da lada mafi tsoka in ba shi ba babu mai yin uquba in ba shi ba waliyai ba su da gata in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala hunalikal alwalayatu lillahi alhaqqa huwa khairun sawaba wa khairun uquba sannan sai surata wannan suratul kafi ta sake daukan mu zuwa buga wani misali na wani bangare guda wato wanda aka gina rayuwar duniya a kansa da kuma tafiyar rayuwar duniya da kaucewarta da kuma bayani akan aljanna da kuma kaza da kuma kaza da kuma kaza sai Allah ya ce mana ga rayuwar duniya yaya take wannan duniyar da muke neman mu same ta wannan duniyar da muke hankoro a kanta wannan duniyar da muka ce in ba mu same ta ba mun shiga uku to ga misalin ta mai Allah ce واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا إمام الرازي Allah ya masa rahama yake cewa ka kula wannan misali da ubangiji ya buga akan duniya bayan misalan da ya kawo mana na mutanen kirki da mutanen banza yana nuna ita kanta duniyar ba komai bane kuma yana nuna qillatu baqa'iha duniya ba za ta dade ba wannan zancen yana da alaka da zancen da ya gabata na wancan mutumin mumini da kafiri yace ka tunatar da su ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallama irin abin da ya kama da wannan rayuwa na duniya ga kyawu duniya akwai kyau ga kwalliya ga kayan ado ita kanta duniyar ana kashe mata kuɗi a gina ta ai tituna ai abin sha'awa kawai a titi ake kashewa kawai a waje wadda ba wani ne yake zama a ciki ba a kashe mata kuɗi ɗan adam ya kashe wa kansa kuɗi ya kashe wa gidansa kuɗi ya kashe wa kamfaninsa kuɗi ya kashe wa gonarsa kuɗi ya kashe wa kazaɗinsa kuɗi a yi ta ƙera duniya duniya akwai kyau amma kuma Allah tabaraka ta'ala ce da wuri take tafiya ba za ka gane da wuri take tafiya ba sai lokacin da ka kwanta a kabari sai ka ce yanzu har ta ƙare duniyar Allah yana buga mana misali ne akan duniya likaina la narkana ilayha saboda kada mu yi rukuni mu karkata mu kwanta mu jingina gare ta kuma dan kada mutane su sanya akbara hammihim mafi girman burinsu shine duniya wa muntaha amalihim kuma karshen iyakar abinda mutum yake so wai a rayuwarsa wai ya samu duniya to shine Allah ya ce wadrib lahum masalan hayatid duniya, ka buga musu misalin misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama'i kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi sai ruwan ya cakuda da tsirrai da abin da ya tsiro na ƙasa mana kama in anzalnahu minas sama'i. فاختلط وامتزج بهذا da muka tsirar afwan, دمك عفوا da muka سوكر sai tsirrai na ƙasa suka cakuɗa da shi ga ruwan ya zubo Allah ya fidda tsirrai a bayan ƙasa tsirran nan suka sha ruwan nan suka ƙoshi yanzu duk wanda ya ga masara lokacin da ake ruwan ogas ya san masarar ta cikin gata duk wanda ya ga ciyawar unguwarsu ya san ciyawar nan har wani yanga take tana walai walai walai walai ta ƙoshi faktalaba bihi na batul ard ko shar amma ka bata lokaci duk inda ka bata wata biyu wata uku wannan ciyawar da take koriya shar ta gagare ka ita da kanta za ga ta fara canja kala tana yin yalo kuma koda ana gabza saboda mai lokacinta ya yi masara duk yadda ta kai da kyakkyawan yabanya ta yi kore shar har ta fara baki-baki saboda kore ko ka ba ta lokaci kana nan za ka ga ta fara yin ja ita da kanta kanta za ka ga ya fara bushewa ganyenta ya fara saki lokacinta ya yi duk abin da ka sani na tsiro ne a bayan ƙasa in damana ta zo ƙarshen damana canja kala yake idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna cewa lallai ashe kowane abu da ka sani na tsiro yana da lokacinsa فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما سيغاشي wannan ciyawa da ta sha ruwan da Allah ya saukar daga sama ta zamanto hashima in an ce hashima ana nufin abin da ya bushe ya kakkarye shine karmami busasshe ya karye ya kyakkece da kore ne da ya yi ƙarfi da har wani ruwa-ruwa ne a jikinsa amma ya bushe yanzu ta riyaha iska tana ɗaukansa ba haka bane ba alhashmu a larabci shine kasru shay'ul yabis abin da yake bayan ya bushe kuma ya karye ka san farkon abin din masara tana bushewa abu na biyu sai ta karye farkon ciyawa tana bushewa ne tana jikin zangarniyarta abu na biyu sai ta karye to haka amfanin gona yake ta zurufu riya Allah ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira lalle Allah ya kasance mai iko ne akan komai babu abin da ya fi ƙarfinsa kamar yadda wannan tsiro bayan ya yi kore shar ya dawo ya bushe mutafattitan ya tsitsinke ya karye tufarriquhu riyahu iska ta ta watsa shi wani ta yi da shi gabar wani kudu wani arewa sai an zo ana tattarewa tazhabu bihi haisu sha'at iska ta ɗebi wannan amfani inda ta ga dama wa kaifa sha'at wannan aya tana nuna mana duniya kamar haka take in dai ka yadda za ka shuka wata ran ya zo ya ƙare ya bushe to in Allah ya sa da duniya ma da Allah ya shuka ta tana karewa tana bushewa sannan za a zo a buga mana misali a kan shi kansa rayuwarsa dan adam shi ma kamar haka ne ba bambanci kana yarintarka kana jaririnka kana kaza kaza ɗinka za ka zo ka girma ka shiga firamare ana kallon ka babanka yana kallon ka tun ba kai shi tsawo ba har ka iso babanka tsawo yana kallon ka ba ranar da ya ce ka bi a hankali kar ka iso ni tsawo ka zo a hankali hankali tun baka da gemu har gashi ya fito ma kana nan rayuwa ta fara goga ka kai ma sai ka fara fudda farfara ana nan ana kallo sai ka zo kai aure daga aure ka fara tara yaya daga yaya kuma nauyi ya hau kanka daga nan ka fara tunanin masara da kayan cefane shikenan kuma karshe rayuwa ta zama abin da ta zama kawai hamminka kullum burinka ka fita ka je ka kawo waɗannan mutanen na gida ka isa ka je ko ina ba kowa ma yana tafiya kai baka inda za ka je saboda sai ka kawo musu mun jibge su a gida mun ajiye su dole mu ba su shikenan gaba ɗaya hankalinka yanzu ya dawo kan nema neman me neman cefane ba neman lahira ba sai ne kai Allah Allah ya baka lada daga nan kuma tsufa zai zo idan ne ka ko ka shirya ko baka shirya ba musamman idan ya haɗu maka da wahalar rayuwa yanzu yanzu nan kana da ƙarancin shekaru wallahi ce ka zama tsoho tsabar stress da wahalar duniya ta kame da mutum ya zama tsoko tukub kaga farfara ta danne shi ga wani irin gajiya ta dole ya fara yin doro bai kamata yi wannan doron ba amma yau ta mai da shi rana ta buga shi rayuwa ta kera shi dole ya fara nadiya shi da kansa ya yarda ya gaji kai daga ƙarshe ma zai ce da wannan rayuwar ba ta da daɗi mutuwa kuma muke jira duk da cewa shekarunsa ba su kai ya ce haka ba wannan ita ce duniyar me ke tattare da kashi a ɗauri kashi ko a bata igiya so ya kamata mu yi taka tsantsan haka zal hayatud duniya haka rayuwar duniya take bayyana a hankali a hankali a hankali kyakkyawa mai abun sha'awa amma nan da nan sai mutum ya zo ya rabu da ita ko nan da nan sai ta rabu da shi ɗayan biyu ne dama ko ka rabu da ita ka mutu ko ta rabu da kai kana raye ɗin amma ba a yin duniya da kai kai ka zama ɗan rakiya ne kawai Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin makamancin wannan aya ɗin a cikin wata sura a cikin alkur'ani ya ce inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu min as faktar faktarna bihi nabatu al-ard ma ya an nasu wal an'am kaga ƙarin da aka samu Allah ya saukar da ruwa ya zuba ƙasa ta cakuɗa da tsiro irin abin da ɗan adam yake ci da dabbobi hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun gashi nan ciyawa ta tsoro da amfani ya tsoro wanda dabba da mutane za su ci ƙasa ta yi kwalliya ta yi ado akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat waɗanda suke cikin ƙasar suna rayuwa suna ganin cewa lalle wannan ƙasa ta kai ko amfanin nan ya kai sun kai su girbe kayansu a ha amruna lailan Auna, Hara al'amarinmu mu sai zo wannan gona da daddare ko da rana waja'alnaha hasida sai mu mai wannan gona ta zamanto girbabbiya yanda ka san mai girbi ya zo ya girbe ta amma bala'i ne ya sauka akan wannan gona ta kone karkab ka allam taghna bil ams kai ka ce jiya babu wannan gonar kamar haka ne muke yin bayanin ayoyi amma li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke masu yin tunani mai hankali baya ruduwa da duniya almalu wal banuna zinatul hayatid duniya shine Allah ya faɗa cikin ayoyi kaga kaga kuɗi kaga yaya wannan kwalliya ne ta rayuwar duniya kaga kuɗi kaga yaya zina ka san zina ka san kwalliya ado ka san duk lokacin da ka yi ado dole ne sai adon nan ya kauce duk kwalliyar da kai yau ka baya wa wannan kwalliya gobe jibi gata ko ba kai komai ba sai kwalliyar nan ta sauka duk inda mace ta sa gazal da jan baki ta saka dan kunne ta gyara idan ta sa hoda ba ta kwana biyu uku haka kawai duniya za ta canja wannan kwalliyar sai dai in ta wanka ta sake sabon kwalliya to waɗannan 'ya'ya da ake gadara da su da ake alfahari da su da dukiya da ake gadara da ita ake alfahari da ita Allah ya ce kwalliya ne ta duniya almalu ismun ne li kulli ma yatamawwaluhu al-insan duk abin da dan adam yake neman kuɗi da shi yake mai da shi dukiya wa yamtalikuhu ya mallake shi a matsayin kadara gida ne almalu ne gona ne almalu ne motoci ne almalu ne dabbobi ne almalu ne kayan neman kuɗi ne da sana'a duk almalu ne har da dabbobi duka da kayan noma duk almalu ne albanun jam'i ne na ibin ‘ya'ya da mazan da mata zina kuwa abin da ake nufi abin da ɗan adam yake gani yayi sha'awa ya so shi duk wani abin da na faɗa duka mutane suna son su mutane a ɗabi'ar suna son su ga abu mai kyau almalu wal banuna zinatun yatazayyanu biha al-insanu fi hadhihi hayatid dunya kaga kuɗi ai kwalliya ake da su kuɗi ba ko mutum bai sa riga mai kyau ba in dai mutane sun san mai kuɗin ne to haka yana tafiya sai ya ji shi kamar yana koshe saboda zai rinka wani taku yana jin cewa fa akwai naira yana alfahari biha ala ghairihi akan waninsa me yasa ya zama kamar haka kamar yadda imamul qurtubi yake yin bayani yace ita dukiya kullum idan mutum ya tara ta haka kawai ji yake kamar ya hau kanta ne ya zauna ko bai ci ba ko bai sha ba akwai jamalan wa nafa akwai kyan gani dukiya akwai amfani a cikin dukiya haka kawai idan ka je gidan gonarka ka ga tumakinka a zube sai ka ji wani daɗi idan ka shiga shagon ka ga kaya a zube yadin motocinka ka ga motoci bila adadin ka duk ka gani sai ka rinka jin daɗi ‘ya'ya duk wanda ya zo gidansa ya tarar da ‘ya'yansa rututu sai ji daɗi wannan ya kama ka wannan ya rike ka ka aiki wannan ka tura wannan ko ka zauna ka tuna wani ɗanka ne wani ma ɗanka ne wani ma ɗanka ne wallahi malam sai ka rinka jin wani daɗi chocolate of suna taimakon ka ko ba sa taimakon ka shi yasa da rashin 'ya'ya mutum yake ciwon zuciya to amma me yasa anan Allah sai fara gabatar da ko in tambaye ku yanzu da kuɗi da ƴaƴa wanne fi da kuɗi da ƴaƴa wanne fi ya'ya ku to me yasa Allah ya fara gabatar da dukiya ya fara gabatar da kuɗi ko ce da dukiya da ya'ya wanne yafi me yasa Allah ya fara ambatan dukiya anan bai kawo ya'ya ba na'am ka je wai dukiya ce take kawo yara ka ba akar makalla nawa nawa ne wanda ba su da kokobo kuma suna da ya'ya to ga wasu nan da yan yau ka an ci rashin sa'a yan hannun damar malam sun kauce wai kudi kudi kudi dukiya ba ta kai yaya ba to amma an gabatar da dukiya ne akan yaya duk da cewa yaya sun fi mutum Allah zai iya hana shi dukiya ya bashi yaya amma ya je yana cikin nutsuwa malamai suka ce me yasa du yaya suka fi 'ya'ya mutum zai iya ɗauke kewa da su ko bayi da kuɗin zai ji wani daɗi a ransa yana da 'ya'ya amma duk kuɗin da Allah i baka in bai baka haihuwa ba sai ka game kamar bai ma komai ba wani babban mai kuɗi a ƙasar Saudiya shi akan lafiya ne ma ya faɗa Allah ya bashi lafiya Allah bai bashi lafiya ba amma ya bashi kuɗi duk kungilar ƙasar su suke yi bai san ya abin da ya mallaka ba wata ran an zo ana buɗe baki ana shan ruwa a gidansa iya ganin ka mutane an fitar da nama kaji kayan shaye-shaye lemuka kala-kala kowa ya zo ya ci iya cin sai tafi shi kuma yana zaune akan kujera yawu sai an sa hankici an goge masa dabino ba zai iya ɗaukan hannunsa ya daga ya ci ba ciwo ya kama shi sai dai a murza masa a ɗan sa masa haka ya ɗan ji ɗan zaƙin ya ce alhamdulillah alhamdulillah Kwaya ɗaya yace wani mutum suna zaune ce wallahi da Allah zai karbe gaba ɗaya dukiyar nan da ya bani ya bani lafiya irin ta wancan yaron da ni ina so yau a ce bani da ko kobo a ƙasar nan amma ya bani lafiya to da an gama to haka Allah zai zo ya baka ya tara maka dukiyar amma ya hana ka magaji ga dukiyar ya tara ma amma haka za ka mutu ka bari matarka da gaji da yan wanta baka da wanda zai je ma salati baka da wanda zai zai maka addu'a kai baka da wanda zai raka ka kabari baka da wanda zaka gani ka ce wannan photocopying ka ne baka da wanda za gani ka ce yawan ka mutu ka bar gidan nan wannan yaron bayan shekara ashirin talatin shi zai rike ma gida sau nawa ne uba yake mutuwa ya bar ƙananan yara ya bar yayyansa yayyan yaran su suke kula da gidan to duk dukiyar da ubangiji ya baka in bai baka yaya ba ai da saura to me yasa Allah ya gabatar da wannan saboda yawanci mutane sun fi ruɗuwa da ainihin mai dukiyar shi yasa ya ce musu da dukiyar da ayar duk gaba su kwalliya ne ta rayuwa amma wal baqiyatu salihatu wato wanzazzun ayyuka salihai su suka fi alkhairi ayyuka tabbatattu su ne subhanallah fadin subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar su ne albaqiyatu salihat wasu malamai suka ce kai duk wani aiki na kwarai duk wata magana ta kwarai duk shin shiga cikin walbaqiyatu salihat wasu suka ce kai zance dai karshe salloli guda biyar dinnan sune albaqiyatu salihat dan ba abin da yafi su khairun inda rabbika sawaba su suka fi tarin lada a wajen ubangijinka wa khairun amala kuma sune mafi alherin duk abin da dan adam yake iya burata duk abin da maza a baka a duniya samun waɗannan ka samu salloli biyar ka samu tasbihi da salati da zikiri wannan shi ya fi maka alkhairi kuma shi ne abin da ya fi kamata ɗan adam ya nema a rayuwarsa in ya rasa su ya rasa rayuwa idan kuma ya same su ko bai samu wacce dukiyar ba babu komai akwai rufin asiri a lahira insha Allah da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe insha Allah muna fatan Allah ya fi mana gobe za mu ɗora in Allah ya sa da akan kuma labari dangane da tashin alkiyama da irin abubuwan da zai faru a ranar tashin alkiyama don Allah ka samu cika da imani وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته